ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه جماعة السلام عليكم masu bibiyanmu a cikin wannan tasha tamu ta auratayya inda muke bayani akan shawarwari da kuma nasihohi da faɗakarwa da jan hankali a cikin kimiyya da fasaha ta zamantakewa aure domin samun aure mai inganci da kuma warware matsalolin da ake fama da su a ciki wanda ba ƙarewa za su yi ba sai dai a iya zama da su yau a cikin shirin namu za mu kawo shawarwari guda goma sha bakwai ga, ma'aurata wannan shawarwari guda goma sha bakwai za su taimakawa mata da maza domin ƙara fahimta aure da kimiyyarsa da kuma yadda za a zauna lafiya tare da matsala ana da matsala kuma a zauna a haka don babu inda ba matsala sai dai ta wani gurin ta zama ta bambanta da ta wani gurin a kala ko a muni ko a girma ko a yawa ko a makamantansu ba ka taɓa samun macen da ba ta da matsala kwata-kwata ba ba ki taɓa samun mijin da ba shi da matsala kwata-kwata ba samun cikakke ɗari bisa ɗari babu shi ko mace ko namiji sai dai a yi haƙuri da juna kada a je a samu matsala ah, mutuwar aure a halin yanzu ya zama ruwan dare a tsakanin hausawa fiye da kowane ƙabila a duniya kamar da wasu masana suke cewa amma akwai nazari akan haka saboda rashin samun tabbataccen bincike da za a dogara da shi amma babu shakka a kowace ranar Allah sai ɗaruruwan ma'aurata su rabu da juna saboda rashin jituwa da kan shiga tsakani tare da samun matsaloli matsalolin zama a tsakaninsu to me jawo haka ba rashin bin ƙa'idodin zaman aure ne ya haddasa haka ba ko ku haka haka kawai abin yake faruwa to ga wasu ƙarin shawarwari guda goma sha bakwai ga ma'aurata musamman mata domin gano bakin zaren da za a bi domin a ƙara inganta zamantakewa fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu dace ki rike matsayinki a ko ina kika samu kanki ki tabbatar kin rike matsayinki na mata aure wasu mata in sun fita gidan biki ko gidan aure ko wani taro suna da wuya su yi kama da matan aure wannan yana sa mazan banza suna bin su an yi rashin sa'a mai kwaɗayi ce matar su riɗe ta har ka ga ta aikata alfasha wannan kuma duk namijin da ya ga matarsa irin wannan hali to kuma dole ne fa ya taka mata birki ko kuma ya rabu da ita sannan ku yi haɗin gwiwa a matsayinki na matar aure akwai wasu ayyuka da suka kamata ki je ki yi tare da mijinki kai ki kuskura ki zauna kina kallo yana aiki ba tare da kin je kun yi tare ba kullun ki zama mai taimako a gare shi shi ma zama mai taimako a gare ki idan namiji ya ga cewa ko kaka yake yin abu mace ta shiga ko mace ta ga tana wani abin aikin gida namiji ya shiga to wannan yakan sa da dadewa za a ana tafiya in kyau ne ana tafiya zai kare in kuruciya ce ana tafiya za ta kare in mulki ne ana tafiya zai kare abin da zai rage muku a ƙarshe kawai soyayya ku ta dan Allah amma duk wani abu da ku san an yi aure saboda shi ba dan Allah ba wallahi ana tafiya abin zai kare kun kuma ya kare to kuma gashi ba soyayya dama ba soyayya Allah ba ce to dole ne mutum ya dinga jin haushin matar ko ta dinga jin haushin mijin ko ya yi nadaman ma aurenta da ko ta yi da dama ita aurensa da ta yi a wa juna kyakkyawan zato a duk duniya babu mijin da zaki same shi ɗauke da duk halayen da kike so dole a samu wasu kina so wasu kuma ba kya so haka ke ma zai samu wasu halaye tare da ke mai kyau wasu halaye zai samu ba su da kyau da haka annabi alaihi salatu wasallam ya fara mu'minin mu'minatan in kariha minha khulqan radiya ha bi akhar annabi alaihi salatu wasallam yace kada mumini ya kyamaci ko ya ki yar uwarsa mumina in akwai wani hali nata da baya so to in ya duba a hankali kuma zai ga akwai wasu halin da yake so tare da ita saboda wannan shawara za ta taimaka ma'aurata idan wato suka fahimci cewa babu kamili sai awa juna uzuri akan abin da aka gani mai kyau a kuma bawa juna hanzari akan abin da aka gani wato mara kyau sana'a gina aure akan soyayya kuma soyayyar ta zama don Allah ka aiwa mutum dole ya auri mace ka aiwa mace dole ta auri namiji domin auren dole ba shi da daɗi ga mace ko ga namiji ko kuma auren dole ga iyaye ma'ana iyaye a yi musu dole su aure sai kun shirya ku shigo da iyayenku sai ka ji mace ta bugo waya akara makalla na kawo miji ina son sa babana ya ce baya so to babanki baya so ai akwai matsala ko baba ta bata so ko kuma shi ce ina son wata zan aura babana baya so ko baba ta bata so to kamata ya a ce lokacin da mutum ya zo ya ce yana son ki ki fara haɗa shi da iyayenki su fara daidaitawa haka kai ma lokacin da kake son mace ka fara sanar da iyayenka su sani ba sai kun shaƙu kun yi doguwar soyayya ta shekara bakwai ko ta shekara hudu kun gama tenuwa ku ta soyayya sai kuma ku zo ku ce iyaye su shigo su kuma iyaye ba san duk da wancan abin da ake kullawa ba sai su ji cewa su ba sa so ko kuma kuna so sai ku ɗauki iyayen ku kuma da su abokan gaba wata ta bugo min waya ta ce a kara makalla na kawo miji ina so baba na ce baya so nace to me matsala ke ma kike ba kya so a kara makalla ai mun shaku nace ai shakuwar banza ce yadda kuka shaƙu da babanki ai bai kai ki da wannan saurayin ba su ya kamata tun farko lokacin da yake neman aurenki ki gabatar da shi ga iyayenki su fara amince masa kafin ya fara neman aurenki kin ga ba za a samu matsala ba tunda da amincewa su aka fara amma yadda kuka gama tambadewa ku can sannan kuma ku shigo da iyaye a ƙarshe a matsayin masu ɗaurin aure to su ma za su nuna muku cewa fa suna da tasu kimar kuma suna da nasu ta cewar kuma dole sai da su za a aure kuma an yi ba su aure ba zai albarka ba. Zaka wannan soyayya tushe ce a cikin aure. sannan mace ta zamo ko da tana amsa kiran miji duk sanda miji ke kira ki ki amsa ba wasu ya da baki ba a ki lura mata akan ce musu ku lura da bakinsa ku lura da hancinsa ku lura da kunnensa ku lura da idansa waɗannan kofofi guda bakwai da kuke gani akan mutum suna da hatsari idan aka bar bakin mutum da yunwa bai ci abinci mai daɗi ba ko bai ci abinci ya ƙoshi ba aka ba hancin mutum da wari ba a turara shi da ƙamshi ba aka ba kunnensa yana ganin abin da baya so a kunnensa yana jin abin da baya so idansa yana ganin abin da baya so waɗannan abubuwan sun fi saurin kawo matsala dole ne ki kyautata ganinki ga idan mijinki ya tabbata yana ganin abu mai kyau kuma ki tabbata yana jin kalmomi masu daɗi a kunnensa kuma yana shakar ƙamshi da hancinsa kuma yana cin abinci mai daɗi da bakinsa waɗannan ƙofofi guda bakwai idan mace ta yi sakaci wato nan da nan kyama da kiyayya za su barbaɗe mijinta saboda irin abin da yake ji daga jikinta na wari da abin da yake gani a jikinta na ƙazanta da abin da yake ji daga kunnensa wato na munanan kalmomi da kuma abin da yake gani a bakinsa na rashin daɗin abinci sannan ki samu lokacinsa tabbatar cewa lokacinki gaba ɗaya na mijinki ne aka ji ce ba ni da lokacinka kin cike lokacin ki da aiki da kallo da gajiya mijinki ya dawo baki da lokacin sa zai fita baki da lokacin sa to dole mace ko kina aiki ko kina siyasa ko kina aiki ko kina yin kasuwanci ko kina karatu ki tabbatar cewa mijinki yana samun cikakken lokaci in ba haka ba za ki je ki gama karatun kuma mijinki yanzu ma ba ma ya son karatun ba saboda karatun ya cinye masa lokaci kuma karatun da ma ba kansa kike ba shi kike ba kanki kike ba don ba karanta da yayansa kike ba ke ma makaranta kike su ki ajiye su tafi wajen aikin ki to kin ga dole a ƙarshe a samu matsala so ki iya in kina aiki ko kina karatu ko kina kasuwanci ki yi kokari cewa wannan lokacin naki bai zamo ya shiga lokacin kula da mijinki ba in ko kin tabbatar aikin zaki zalla to ki haƙura da auren ko karatun zaki zalla ko kasuwanci zaki zalla ko kuma ki samu mijin da shi bai da damuwa ko ma yaya aka kwashe shi sai a tafi da shi amma ba haka ba za ki gamu da matsala ki kasance mai jituwa da dangin mijinki da 'yan uwansa da makotansa ya zama kowane mutum ya zamo makusancin mijinki ko makusancin gidanki to yana jin daɗin zama da ke ta yadda waɗannan za su zama muki kamar wani gungu ne naki yadda ko da wani abu ya ta tsakaninki da miji za su sa baki su ga cewa ba a cutar da ke ba kuma ke na takwas ki nemi shawara da abin da zaki ki dinga yin shawara kuma shawara da ƙwararru ba shawara ta ta social media ba Bace ta je wai social media wa tana nema ba ta shawara kuma wata ba ta da miji ba ta taɓa yin aure ba ko ta yi auren ta fito ya za ta kafa wai tana ba mata shawara shawara mai zaki ki ba su ke da baki da miji ta yaya za a ji shawara ki ke da kin kasa zama aure kin fita kuma ki zo ki ce zaki tara mata ki ba su shawara ki je ki zauna a ɗakin mijinki tukuna a ga kin yadda kin zauna da miji lafiya duk wahala kin zauna kin yi hakuri? to shi ne kika ba da shawara za a ɗauka tsohuwar da take daji ta zauna shekara hamsin a ɗakin mijinta ta fi ki kwarewa ke da kika fita kika kasa zama da miji kuma kina cewa za ki ba da shawara sannan kada ki haɗa kanki da wata wasu mata abin da ke kashe musu aure sai ta ce ai wance gidanta ana cin kaza ita ba a cin kaza ko ana mata ɗinki iri kaza ko gidanta babba ne na ta ƙarami wato dai kullum kana son ka kashe kanka ka jawo kanka musifa ka rena ni'imar da Allah ya maka to ka dinga auna kanka da wani Allah ta'ala bai yi mu tsawon mu ɗaya ba bai yi mu can mu ko munin mu ɗaya ba bai yi mu kala ɗaya ba ya yi wasu dogaye wasu gajeru wasu baƙaƙe wasu farare wasu munana wasu kyawawa duka waɗannan da hikima ta tabarakallah a sanin khaliki saboda haka kada wani ya rena wani kada kuma wani ya taka ko ya aikata abin da bai kamata ba sannan mace ah, ki faɗi gaskiya ah, ki zama mai faɗar gaskiya saboda aure tafiya ce doguwa idan kina wa mijinki ƙarya ko kai kana wa matarka ƙarya to za a wayi gari ƙaryan nan wato takure ko musamman a doguwar tafiya da ba rabuwa za a yi ba to yau da gobe zai zama ko ka faɗi gaskiya ta ce mm-hmm, haka da ya ce wato ta riga ta saka a layin makareta ko an ce kai ka faɗa ta ce mm-hmm, to ku kyale shi dai mu gani to ta riga ka mata ka mata ka mata ƙarya har ta gaji ko kuma ta maka ƙarya ta maka ƙarya cewa hajiya ce ta faɗa to hajiya al'amarin nata ne ta sha faɗa haka to da haka wannan zai kawo miki matsala na goma sha ɗaya ki koyi sana'a kake dogara da abin da kawai miji zai mika miki ya zama kina yin sana'a ko da rake kike yi ko kuma ta hanyar wani yana miki kasuwanci wannan zai taimaka iyayenmu na da za ga suna sana'o'i a gida yan ƙananan sana'o'in na yasa ba sa takurawa iyayenmu da tambayar kuɗin makaranta kuɗin tansiri kuɗin kaza duk iyayenmu mata suke ba mu da haka muka fi shakuwa ma da su yan ƙananan abubuwa ba sa ɗora maza duk su suke da kansu kuma wannan yana gina gida amma kika ɗauka naki naki ne nasa nasa ne a ci nasa ki ci naki to mutum zai fahimci wayo kike masa sai kiyayya ko mugunta ta shiga tsakaninku so da mutum ya saki jiki ya kashe wa iyalansa kuɗi ki saki jiki in kina da kuɗi ki kashe wa kanki da mijinki ba matsala ba ne tun dama ko kin tara kuɗin ma mutuwa ki kai a mijinki za a ba da ƴaƴanki balle kuma da ranki ki kyautata mijinki da abin da kika mallaka kai kuma kaka zama mugu akwai mugun mijin da in ya gama tasa da kuɗi sai ki fito da nasa sai an cinye nata mugun miji kenan mai hassada baya sai ya gama ta su cikin rufin asiri ko ya ganta da yan kuɗi sai ya ce da Allah ta ranta masa in ta ranta ya cinye ta magana ce ai da ke aka cinye to kace na kuɗin ta daban naka daban in ba ita ce ta gani za ta kyautata maka ta baka ba to baya halatta ka ranci kuɗin ta ka cinye mata ko kuma ka ƙi bada da kuɗin cefa ne don ka ganta da kuɗi a cinye nata wannan nan za mu tsaya ta ce shawara ta goma sha ɗaya saura shawarwari guda wato shida a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora a kai wassalamu alaikum